daidai da shida ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fikihiyatun jadida na fadilati sheikh muhammad hassan allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba mun karkare faslin da ke bayani a kan hukunce-hukuncen binne mamaci a inda bayan da muka zo ƙarshen babin sai mala ya ɗauko hadisin annabi da ke fayyace yadda mala'iku suke ɗaukar ran bawa idan ran salihi ne mumini muwahidi mai ma'alla biyayya muka ji irin mala'ikun da za su sauko da guzurin da za su taho da shi daga aljanna har zuwa ɗaukar ran shi da kuma inda ran zai tiki in kore ne na kafiri ko mushiriki munafiki fajiri ko azzalimi da shi kuma muka ji tsaraban da za su taho da shi wajen ɗaukar rayuwar wannan da irin yadda gwagwarmayan ɗaukar ran fajiran baya irin wannan take da kuma inda za a yi da wannan rai allah maɗaukin sarki ya tsara musulmi daga fadawa haɗari irin wannan bayan da muka ji waɗannan bayanai ne kaf mucin da dai duk wanda ya mutu ƙarshe dai ƙasa za a haƙa mafi aksari a sa shi to sai muga dacewan mu tattauna wani ɓangare kaɗan wanda yake da alaka da hayatul barzakhiyya rayuwan barzahu magaji cewa matattu salihai muminai to sukan tattauna a tsakaninsu har ma waɗanda suka jima da mutuwa za su rika tambayan halin waɗanda suke raye za su rika bincike cewa ya halin wani ya wance ya su ne kuma za a ba su labari tsab na abubuwan da suke faruwa mun tattauna dangane da shin mamaci yana jin abin da yake faruwa a nan gidan duniya kai tsaye ga wanda ya je kabarin shi ya sallama ya magana da shi har ya kokarin isar mai da wasu sakonni zai iya yaji a nan ne muka ji cewa a bai tabbata cewa matattu suna jin maganganun waɗanda suke raye kai tsaye ba wanda akan wannan ne aka samu babban malamin hadisi muhammad Nasiru dinar albani ya bayyana rashin jin wannan a cikin muƙaddimar littafin al'ayatul bayyanat fi adami sama'il amwat inda hanafiyyati sadat wannan muƙaddima da ya yi a wancan littafi yana da matukan mahimmanci ɗaliban ilimi da suke son su fada da bincikensu a kan wannan matsala to lallai su nemi wannan littafi su karanta muhimmin jiddin. allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu to bayanan da muke gabatarwa kafin mu shiga fasli na tara da zai mana bayani akan hukuncin ta'aziyya to za mu ƙaƙƙare abin da ya zo mana ƙarshe shine haƙiƙatu listi'inasil mayyit biman haula homenal a haya akwai daga cikin malaman farko waɗanda suke ganin mamaci in ya rasu to yana samun natsuwa da kwanciyar hankali ga zuwa addu'a ko makotakan shi da zama tare da shi ana mai fatan alkhairi ga wanda yake raye zai mashi tumala ya ce laƙar sabata fi sahih ya tabbata cikin buhari أن الميت يستأنث بالمشيئين mamaci yana samun natsuwa ya ji gamsuwa hankalin shi ƙara kwanciya dangane da waɗanda ke raka shi zuwa kushewar shi wannan raka gawa da ake yi to mamaci idan salihi ne to yana natsuwa yana jin daɗi har ma a hadisi annabi ya ce zai rika magana yana cewa ai marmaza a kai shi a marmaza a kai shi gina a daidai wannan lokaci ya san an ɗauke shi ya san inda za a yi da shi kuma ya san waɗanda suka ɗauke shi kuna fahimtar wannan da kyau ku a ɗaya hannun na hadisin annabi ya ce in kuma ba mutumin kirki ba ne zai rika ina za a yi da shi ina za a yi da shi shi sa annabi ce idan aka yi mutuwa to a yi marmaza a kai wannan bawa zuwa ga makwancin shi idan nagartaccen bawa ne to alheri ne kuke gaugauta kai shi in kuma ya zama saɓanin haka to ku hutar da kanku daga ɗaukan gawan da take cikin azaba allah ya kiyaye to malam sai ma yake cewa lijana ba da mautihi waɗanda suke kintsa mai jana'iza tun daga wanka sanya likafani har tafiya raka shi zuwa makwancin shi faƙad rawa muslimun fi sahihihi hakika limam muslim ya ruwaito a cikin as-sahih din shi min hadisi abdurrahman bin shamasa daga hadisin da abdurrahman dan shamasa ya ruwaito almihiri ƙwala yake cewa hadarna inda amr bin al'as ya ce mun halarci dan uwa amr dan as qabla wa fatihiyar radiyallahu anhu wa arda kafin ya rasu wa huwa fi siyaqil maut sanda muka je muka same shi sai muka tarar da alamun mutuwa sun bayyana tare da shi fabaka tsawilan ya kuka ya kuka mai tsawo wa wajohu ilal jidar wa hawwala wajohu ilal jidar sai juyar da fuskan shi ya kalli bango ku kaddara kamar nan ne kan gadon da yake nan bango ne su kuma wanda suka zo duba shi suna fuskantar shi da suka zo gaishe shi ya kuka ya kuka sai juya sai kalli inda bango yake waje ala ibnuhu ya sai ɗan shi ya rika cewa ma ya bike ka ya abata me yasa ka kuka ya mahaifinmu amma basharaka rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi kaza wa kaza shin ba annabi ya maka bishara da cewa za ka samu kaza za ka dace da kaza kai ke da kaza ga matsayinka kaza annabi ma wannan bishara ba me na kuka fa waje waje yi alaina mai ruwa ya ce sai fuskanto mu da fuskan shi wa ya bude baki ya jawabi ya ce inna afdala ma a adda ma a'addu shahadatu Allah ilaha illallah ce farkon abin da ya zama ni dinnan iddo ne tattalin shi ne guzirin shi shine la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah iyakan guzurin da na yi kenan cewa babu abin bautawa a bisa cancanta sai allah kuma dai annabi muhammadu manzan allah ne wa inni kuntu ala thalathati darajatin ya ce kwarai da gaske na tsinci kaina a matsayi ko matakai ko darajoji guda uku falakadar ne wa ma ahadun ashaddu min ne li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ce sanda na samu kaina a matsayin farko ni fa ban san mutum ɗaya cikin al'umma wanda ya fi ni kin annabi ba li'annahu aslama mutaakhiran sai mala ya tsaya zai fayyace mana me yasa wannan sai ce domin ai ya musulunta ne a ƙarshe-ƙarshen rayuwar annabi huwa shi amur ɗan as wa khalid da khalid ibn walid wa majmu'atun min kibari sahaba da wasu gayya da yawa daga cikin manyan sahabban annabi wala uhibbu illa an akuna qad tamannaytu minhu ya ce a wannan lokaci babu babban abin da yake mafi girman guri a raina illa in samu in ritsa annabi fa'aqtuluhu in kashe shi falau mittu ala hazil hal da allah ya ɗauki raina a wancan halin da yake zuciyar shi na cike da ƙin annabi kuma yana da mummunan manufa a kan annabin ya ce lakuntu min ahalin na hakika da ya zama daga cikin 'yan wuta kafin mu daura mu ci gaba daga inda muke kaga in gaga mutum a wani hali rabu da shi da mahallicin shi allah maraukin sarki bai aiko ka wakili akan kowa ba allah maraukin sarki bai sa ka sa kowa ido ba kai ba ma sun ne ko jakadan allah akan al'umman shi ba inna ma an ta munzirun wali kulle kawamin had kai mai gargaɗi ne kai mai wa'azi ne cikin al'umma allah maɗaukin sarki ya ware waɗanda ya nufin zai shirya da su yiwa wannan da ka gani cikin wani hali na kafirci ko shirka ko bid'a ko fasikanci zalunci ko ma menene kila allah bai shi zai shirye ba a yanzu ba kila sai ƙarshen rayuwar shi yana dab da mutuwa sai allah ya mai gamdakatar ya musulunta allah ya karɓi musuluncin shi kuma ya caɓa da romo wanda kai wanda ka fara daga farkon ma ƙarshenta ba za ka samu ba shi yasa kar ku yanke tsammani la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a Allah ne ya kira masu laifi cewa kas yanke tsammani daga tarin rahamar Allah domin Allah madaukin sarki yana gafarta zunubai baki da shi yasa kai ta ka tsantsan kai hankali na kutsawa tsakanin bawa da mahalicin shi baka san sirrin da ke tsakanin allah da wannan halittan ba a yanzu dai kaga yadda kake akwai lasisin da aka, aka aje maka aka ce kai a haka za ka karasa cewa shi kenan kai an riga an gama tabbatar da digadiganka cewa kai salihi ne kuma a bisa wannan salihan dakan za ka mutu amr dan as nan fa shine wakilin kafiran makka da aka rika tura shi yana zuwa wajen manya-manyan sarakuna yana zuwa yana sukan sahabbai da annabi da addini shine je zauna gaban sarki na jashi suka kwafsa da ja'afar bayan da ya gama rabon kirgin da zai raba ma 'yan majalisun sarki na jashi don su goya mai baya duk ya gama waɗannan laifuffuka ya gama adawa da annabi kai tsaye amma ƙarshe ji irin bai wanda allah ya mashi ina ganin duk abin da wani zai yi a yau bai fa kai abin da wanda ya aikata sabo zamanin annabi ba amma allah madaukin sarki ya lullube shi da gwaggwabar rahama tasa shi sa ka rabu da bawa da mahalicin shi idan ka ɗauki ɗabi'u da aƙido na khawarij za a gama rayuwanka a iska a don komi ba sai don za ka yi ta kafarta musulmi kana fasikantar da musulmi kana zaluntar da musulmi sai ka ɗauka wai kai ka ce mutum mutum in kirki ne shi shi sa kai dai ana cin ɓaure ko a kiyaye ɓara shi akwai wanda zai zo ya ɓata mutane inda za ka buɗe shi ku ya fi kowa ɓanna ne ya fi san kan shi ne shi sa yake zargin kowa da muguwar ɗabi'a irin tashi ni dai in ba shirka ba ban san laifin da amur dan as yake a kan shi kamar wannan na farkon ba ga kafirci ga mugun nufi ga manzan allah bukatan da yake da ita a wancan lokaci shine yar dama koyaya take ritsa annabi shi dai yaga ya kashe annabi to ina ganin duk wanda kake zargin shi da kowane irin laifi ne a yau a tsammani na laifin shi bai kai wannan ba abin da aka ce ka kira udu ila sabila rabbika bil hikimati wal mau'izatil hasana ka kira mutane zuwa ga tafarkin ubangijinka ta hanyar wa'azi ta hanyar nasiha ta hanyar lallashi da bayanai kyawawa domin ka sani inna ma anta munzirun wali kulli qaumin hat kai mai gargadi ne lasta alaihim bi musaitir ba wanda ya sa ka tarzasa bayi mu gano wannan da kyau kai dan ce kai wa'azi ne fa zakir in nafa'ati zikara ka tsaya nan kawai Allah madaukin sarki shi ya san wa dawa dawa zai shiryar domin innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya hadi man sha. shirar da bayi ko ba hannunka yake ba laisa alayka hudahu shi sa mutumin da ya dauka wai yana da wani barazana zaro ido wai shi zai sa mutane su shirye ko kayi kwatai duk zara idan fir'auna ko wadanda ba su da shi ba duk laushin hali na annabi musa da allah madaukin sarki ce faƙola lahu ƙaunar layyinan ku gaya ma fir'auna ta tausa lasausiyar magana isa fir'auna ya ba kun gano wannan da kyau ku yasa jama'a kusan kai mai da'awa ba mu yanke mutane hukunci ba in ka ɗauki ɗabi'a allah za ka yi kwatai yayin da ka yanke ma'amur ɗan as hukunci a sanda yake da wancan mugun nufi a tsakiyar duniyan kafirci to yau ya za ka yi da shi ka je na cewa ba abin da ya tattala yake son ya haɗu da allah da ita sai la ilaha illallah muhammadun rasulullah wanda a farko jakadan da ke tallata la'ilaha ilaha illallah shi yake son ya ritsa ya kashe amma kuma ga shi yanzu so yake ita ta zama 'yan rakiyan da za ta raka shi har lahira Allah ka samu ma mu zama haka falamma an amallahu alayya bil islam ya ce yayin da allah maɗaukin sarki ya man baiwan musulunci لقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت له yace sai na haɗu da annabi nake cewa da shi obsut yaduka mai kuwa hannunka ubaye uka zan maka mubaya fabasata yaminuhu sai annabi ya shimfiɗa hannun shi na dama ƙala sai amr dan as ya ce faqabadat yada yadi faqabattu yadi annabi ya miƙo hannu mai mubaya ni sai na riƙe hannuna faqabattu yadi qala malaka ya amr sai annabi ce a'a me ya kuma ya kai amr ka zo mu baya a kuma ka damƙe hannunka qala sai amr ya ce ashtartu ya rasulallah ina son in ginde sharuɗa ne kafin in yi mubaya'a ya jakadan allah qala wa ma tashtaritu annabi ya ce ya amr menene zaka shar'anta na mubaya'a qala sai amr ya ce ashtarito ala rabbi ina kafa sharaɗi ne kan ubangiji na an ya gafira akan ya gafarta mu qala sai annabi ya ce amma alimta annal islam ya hadimu ma kana kablahu yanzu kai baka san musulunci yana rugurguje yana rushe ya wargaje duk abin da aka yi shi kafin musuluncin ba wa annal hijira sannan ka san hijira ma ta haddimu ma kana kablaha tana rushe duk abin da aka yi kafin yinta yanzu kafiri da yake kafirci ya aikata ayyukan asha sai musulunta to da an yafe mai musulmi da ya musulunta sai kuma tsautsaye ta kama shi sai ya riga aikata ayyukan asha to in yi hijira an yafe shi wa annal hajj kuma ga sani kaga aikin hajji ya hadimu ma kana kabla shi ma yana rugurguje abin da aka yi kafin a yi shi wa ma kana ahadun ahabba ilayya min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amre ce kai ni ko kun ga babu wani mutum ɗaya a ko ina yake ko kuma waye wanda ni nake matukan ƙaunan shi irin annabi wala ajalla fi aini minhu kuma babu wani wanda yake da daraja da martaba idona irin manzan Allah wa wadattu law annani mitu ala tilkal hal ya ce kash law annani mitu ala tilkal hal ya ce wa ma kuntu tekun nazara ilaihi ya ce kun gani nan wallahi ba na iya hada ido da annabi kai tsaye ke haka ijilalan sau da girmamawa da martabawa da kimantawa a ga irin da ke tsare ido kana kallo na ido da idan nan to ba a iya ma manzan allah irin wannan amur ya ce bai iya kyar da ido da annabi wa ya zaman ya ce saboda girmamawa da martabawa da kimantawa walau su iltu an asifahu ya ce da za a ritsa ni a ce sai na siffanta yadda annabi yake ma a ɗaktu ya ce wallahi ba zan iya ba saboda annabi na ɗaguwa zai sun koyar da kai ijilalan wa izaman lissahibu shafa'atul uzma martabawa da kimantawa ga ma'abocin ceton nan babba li'anni lam akun amtali wa aini min ce saboda ba na iya cika idona da shi in kalli shi kyar haka ce ban iya wannan wadittu law annani mitu ala tilkal hal ce kash na yi gurin allah maɗaukin sarki ya tashi ɗaukar rayuwata ta ɗauki raina a irin wannan yanayin larajautu laha an akuna min ahalal janna in haka ya faru da ni wai zan yi fata zan yi gure mai yiwa in zama daga cikin 'yan aljanna thumma mata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muna na a wannan hali sai manzan allah ya rasu na wallaina an ba'adahu ya ce mun jibinci abubuwa iri iri iri iri a bayan shi la'adari ma halati ha ya ce wallahi ban san yanayin da zan tsinci kai na ciki ba fa'iza ana mitu in na mutu a wannan yanayi falatas ne na iha kakkura kane da mai kukan mutuwa mai korototo da shewa da ɗaga murya walanar. kar kuma ku raka ni da wuta kunne kuna haska bakin wuta fa'iza da ne. ya ce in kun ƙare binne ne fasannu alayya tiraba sannan ku zuba ƙasa a kai na zubawa sun ma'akai mu haula kabari sannan ku tsaya gefen kabari na kadara matun haru jazur gwargwadon yanka raƙumi gwargwadon soke shi wa tuqsimu lahamaha har kuma a kasa naman arabas hatta asta'anisu bikum don in samu natsuwa in samu gamsuwa da wannan zaman makotakan da za ku yi man na ɗan wannan lokacin wa an zuru ma za arji bihi rusulun rabbi a wannan yanayi da nake cikin natsuwa da ku in iya fuskantar abin da zan iya ansa tambayoyin 'yan saƙon ubangiji na fadalla zalik ce wannan bayanai suna nuni ala annal mayyit cewa kaga mamaci ya sta'anisu bil na inda kabari suna samun natsuwa da waɗanda suka halarce su sanda suke cikin kabari waya sirru bihim kuma yana farin ciki yana jin daɗi da annashuwa yana natsuwa hankalin shi na kwanciya da wannan zama da wannan makotaka da za a yi mai bayan binne shi ana mai addu'a ana mai fatan alkhairi allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu wannan shi shine takaicen takaitawa na ɗan abin da muka rerayo dangane da wannan tukwicin da muka so mai mawancan babi na takwas daga cikin babu bukan littafin ahkamul jana'iz dirasatun fikahiyatun jadida na fadilatu sheikh muhammad hassan allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi to bayan wannan zai din malin sai ce alfaslu tasi fasli na tara ahkamu ta'aziyya malin zai bayani dangane da hukunce-hukuncen ta'aziyya da ake nufi da a ta'aziyya shine lallashi da haƙurtar da wanda aka yi wa mutuwa ko wanda wani bala'i ya same shi na gobara ko bala'i ya same shi na batan ɗan ko asarar dukiya ko asarar lafiya da duk abin da ɗan adam ya kan mallaka kuma ya rasa Don an tashi ana zuwa ana gaya mai kalmomi daɗaɗa waɗanda za su natsar da zuciyan shi ya ƙara samun natsuwa to wannan shi ake ce mata aziya kun gano wannan da kyau ku mala ya ce alfasul tasi ahkamu ta'aziyya intahaitu fil fasl sabiq mala ya ce na ƙara bayani a fasli na asabiq wanda ya gabata min ahkamid dafan inda muka tsaya muka tattauna hukunce-hukuncen binne mamaci wal'an a yanzu haka ma ahkamit ta'aziyya za mu tunkare hukunce-hukuncen ta'aziyya ne gadan-gadan a ta'aziyyatun mashru'a abin farko da za mu fara tattaunawa ta'aziyya da shari'a ta tsara a yi lima thabata anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda tabbatuwan haka daga annabi fafil hadisin ladhi rawahun nasa'i wa ahmad wal hakim wasahahu malice a cikin hadisin da al'imamin nasa'i da ahmad da hakim suka ruwaito kuma al'imamu hakim ya inganta wannan hadisi wa zahabi al zahabi ya tabbatar ya ce haka abin yake hakim hadisi ne ingantacce wal albani da fadilatul muhaddis al'asar asar abu abdurrahman muhammad nasir din al-albani ya ce hun kama kala zahabi wal hakim wani hadisi ingantacce ne kamar yadda al’imamu zahabi da al hakim suka ambata an qurratul muzni daga qurra al muzni radiyallahu anhu qal Allah ya kara mashi yadda ya ce kana nabiyullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza jalasa annabi ya kasance duk sanda ya fito ya zauna majalisi yajlisu ilaihi nafrun min ashabihi to ana samun gayya daga cikin ɓangaren sahabban shi suna zuwan zaman majalisi da annabi kuma ya kamata mutane su san waya tsarin majalisin annabi yake annabi in ya zauna majalisi lokacin da ya fito gida to ta sai bayan isha yake shiga gida haka ake majalisi yasa in mutum ya jahilci abin da ake ce ma rayuwan annabi da majalis ɗin shi to sai ya rika auna majalisin duniya da za a tsakura nan kowa ya tafi gantalin shi mai harka ya je ya harka ɗan kasuwa ya je ma'aikaci ya je mai kwadugo kowa ya je abin da zai sai auna da irin wancan majalisin da ake yi wanda yake ɗinke lokuta baki ɗaya Jama mun gano wannan da kyau ko shi yasa dole ne mutum sai ya yi nazari ya yi tunanin ya san abu kafin ya magana kan shi allah ya shiryar da mu shi ne sai yake cewa wa fihim rajulun lahubnu sagir cikin waɗanda suke zuwa wannan majalisi akwai wani mutum wanda yake zuwa da wani ƙaramin yaran shi ba wani zuwa da yara matasa wanda suka dan tasa majalisin irimi irin wannan domin a gashi ai manzan allah ana zuwa majalisin shi da yara wanda suke matasa ya tihi min khalfi zaharihi don an zo majalisin wannan ɗa sai zo ya tsaya bayan baban shi fa ya bai na ya dai sai jawo shi sai zaune da shi gaban shi kun da ake yi sai ka zo da ɗanka gabanka ba ka aje cikin yara yana wasa ba haka ko sallah ka zo ina kusa da kai kun fahimci wannan da kyau ku faƙalar lahun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce ma wannan mutumi hibbuhu kana son shi ko ya ati eh, annabi yas'al ar-rajul annabi ne ke tambayan mutumin Awi sahabi ko wannan sahabi fa yaqulu la hibbuhu kana son wannan ɗana ka ko fa ya rasulallah sai ce ya manzan Allah ana uhibbuhu hubban baligin kabira lallai ina son wannan ɗa soyayya wacce ta kai matuka hamshakiyar soyayya ana nan ana nan fahalaka sai wannan ɗaya rasu ai ta hazal kulam sai wannan yaro ya rasu famtana ar-rajulu an ya hadura halaka sai wannan mutumin sai ɗauke kafa game da zuwa majalisi halkata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam halkan annabi kwana ɗaya biyu sai ba a gan shi ba da dikir binihi saboda ambatan ɗan da kuma damuwan da ya shiga a ya ga ma annabi dama yana son ɗan ko mu ma nan mun sani fahazina alaihi ya shiga damuwa matuƙa ta hanyar sakamakon rasa wannan ɗa da yi fa faqadahu an sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa annabi sai ga ya rasa wannan mutumi kwana ɗaya kwana biyu bai gan shi ba shiru faƙala sai ya ce mali la ara fulanan me yasa ba na ganin wani unzur ila azmatin rasul ku kalli matsayi da girma da daraja irin na manzan allah kana idza ahdara ahadun min sahaba kana idza ahdara ahadun min sahaba zakata duk sanda ɗaya daga cikin sahabbai ya zo da zakka ko sadaka da alahu sai annabi mai addu'a khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim inna salataka sakanun lahum wa idza gaba ahadun min ashabihi an halqan halqatihi in kuma ka zo majalisi annabi ya duba ya gabi ga wana ba wa majalisihi ana zaman majalisi sa'ala anhu sai annabi ya tambaye ya wani haza hulukul murabbi wannan shine ɗabi'an mai jama'a sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba wanda zai ce yana tarbiyyar mutane wai kayi laifi ba kore ka irin waɗannan mutanen inda musulunci a hannunsu yake allah kaɗai ya sa abin da za su yi kuma dama da a ce tasu ce mallakansu dukiyansu ne suka yi allah kaɗai san tozarcin da al'umma za su shiga mun gane wannan da kyau sai allah ya tsara mutuncin al'umma sai ya sa suka zama 'yan allah ya ba ku musamu kun gane wannan da kyau ku amma da al'umma sun shiga matsala kaga annabi in bai gani ba sai ce ina wani jikka ta fara laifin da khatib ya yi jin da annabi ya mashi jiyan da annabi ya san irin abin da amur ya rika mai amma da ya zo musulunta jin da manzo Allah ya tarare shi mun gano wannan qur'ani cewa fal ya'fu wal yasbu amma mutane su mai da addini shine abin da za a makale a kan shi a ci mutuncin al'umma jama'ar da kuna fahimtar wannan wannan ba addinin musulunci ba sai dai zama dinin jahiliya ina fata mun gano wannan da kyau allah madaukin sarki ya tsare mana imanin imaninmu fannabi yas'alu wa yaqul annabi yana tambaya yana cewa mali la ara fulanan me yasa ba na ganin wani fa qalu ya rasulullah sai suka ce ya manzan allah dan nan nashi ne allazi ra'aita wanda kake gani halaka shi ya rasu ibnuhu mata dan shi ya rasu falakiyahu nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya haɗu da shi fasa alahu an shi kai ya ɗanka an waladihi fa akhbara bi annahu halak fa ukhbira bi annahu halak sai aka ba annabi labari ya rasu hadha huwa dalil dalilin mashru'iyyati ta'aziyya wannan ɗaya daga cikin dalilai ne da suke shar'anta yi ma mutum ta'aziyya in ya rasa nashi hatta walau lam yablaghaka lil wahalatil aula ko da ku mutum bai same ka ba lil wahalatil aula a karan farko aw fil ayyamil ula ko a kwanukan farko farko khabaran mauti fulanin labarin mutum wanin bai zo maka ba kama su ubayyinul ana insha Allahu ta'ala kamar yadda za mu zo za mu bayyana ma al'umma waɗannan tsare-tsare da su in Allah ya so fa'azahu alaihi lokacin da matsalan ta zo maka ko nan da shekara nawa ne sai kai mai ta'aziyya jama'a kuna fahimtar wannan ku Allah ya tsare mana imanin ثم قال ya fulan. ayyuma kana a habbu ilaik annabi ya ce ya kai bawan allah cikin biyu zaɓe ɗaya wanne ne mafi soyuwa a wajenka a tamta ubihi umuruka shin a bar maka da shi ke ta jin daɗin rayuwar wannan ɗan yana birge ka kana birge shi har ƙarshen rayuwanka ka mutu a haka ya fi hayatika ka zauna ƙarshen rayuwanka ka gan shi ka ji daɗi hankalin hankalinka ya natsu wannan shi ka fi so aula ta ti ila babin min abuwabil janna ko ko so kake yi a bar shi a ɗauke shi yanzu yana ƙaramin nan kai kuma allah maɗaukin sarki bayan ya ɗauki ranka ka te lahira ba wata ƙofa daga cikin ƙofofin aljanna da za ka illa wajattahu kada sabaka ka ila hadal babu face ka taras ya riga ka zuwa wannan kofa fita laka shi zai bude ma ka shiga akwai abin da ya fi wannan daɗi goro kai ce kanka unzur ila hadhil bushara jama'a ku da irin wannan bushara da annabi yake tamut wa tatrukuhu ka mutu ka bar shi am yasbikuka ila babil janna ko ya riga ka zuwa kofan aljanna kullama zahabta ila babin ala babil janna duk sanda ka je kofa daga cikin kofan aljanna yaftahu laka babaha shi zai bude ma wannan kofan fadlun wa karama wannan falala ne girmamawa da mutunci faƙalar rajal sai wannan mutumi ya ce ya nabi Allah ya annabin Allah bal ne ila babil janna hmm, ya riga ni kofan aljanna li yaftahu li dan ya bude min la a ahabbu ilayya hmm, wannan shi bi soyuwa a wajena ya mutu al'ana ya mutu wa sayabqani ala babil janna ya je ya riga ni kofan aljanna yaftahu li afdal je na bude min kofa shi ya fi gare ni kawai sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ce fa za ka laka ka samu wannan ya zama dan aljanna haza bushara wannan bushara ne fa za ka lak wannan naka ne ka same shi mutuwan ɗan shi ya zama mai sanadiyan shiga aljanna laka azarta mu akhrajahu an-nasa'i al-imam an-nasa'i fitar da wannan hadisi fil janais babu ta'aziyya a juz'i na hudu lamba hadisi na 2087 wa ahmad fi musnadihi haka al-imam ahmad ya fitar da wannan hadisi cikin musnad juz'i na uku shafi na 436 haka a juz'i na biyar shafi na 34 da shafi na 35 wal hakim al'imamu hakim annisaburi ya fitar da wannan ruwaya fi mustadarkihi a cikin littafin shi mai suna al-mustadrak ala sahihain a jiz'in farko lamba na 384 wa qala al-hakim alimamu Hakim ya ce haza hadisun sahihul isnad wa wafaqahu az wa qarrahu shehul albani alaihim rahmatullah faƙala rajulun min ansar nan take da wani mutum daga cikin mutanen madina ya ji wancan gara basar sai ce ya rasulallah ja'alanillahu fidaka ya rasulallah allah ya sanya ni ni in zama fansanka ya manzan allah ja'alanillahu fidaka au fida'uk alahu khasa yanzu wannan alheri ga wannan ne shi kadai ya'ani hadhil bushara li hadha rajul faqat yanzu wannan alherin da ka bashara ta ga wannan bawan Allah oh yanzu shi kadai ne da wannan bushara amli kullina ko mu duka ma za mu shiga ciki qala al-mustafa as-sadiq al-masduq alladhi la yantiqu anil hawa sai ya ce bal likullikum ku duka ku ku ku ku duka duka duka haddamuna faman mata ibnuhu duk wanda ɗan shi ya mutu fasa sabara yi haƙuri wata saba ya muladan wannan ga allah dona an yablugal hil ɗan bai kai alhulum balaga ba ibnuhu hadha ala babil janna wannan dan zai je riga shi kofan aljanna li yaftahu lahu dan ya buɗe mashi ka kai ko zaka shiga aljanna baka da wannan malaysia alhadis lahu shahidun kama kala shekul albani rahimahullahu ta'ala wani hadis yana da wanda zai kara mai karfi kuma yadda shekul albani ya faɗi Malik cewa an anas bin malik radiyallahu an an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi ce man aza akhahu almu'min fi musibati duk wanda ya je ma dan uwan shi musulmi jaje dan wata musiba ta same shi gobara ne da aka yi a kasuwan sabon garin zaria ka je ka same su kai masu ta'aziyya ka jajanta in ma da dan wani abun masarufi ka bayar kun gano wannan da kyau ku ka sahullahu hulyatun hadara allah maɗaukin sarki zai tufatar da wannan wani koren kayan kwalliya na aljanna yuhbiru biha yawmal qiyama wanda zai zo ya ado da ita yana bulum bulum da ita a ranar tashin alkiyama daga mujarradin zuwa ta'aziyya kana yin ta'aziyyan ka'idan ka ware kaga wannan zaman da kuke yi zaman tsegumi zaman gulma zaman tsugudidi to za mu zo za ka ci ku haramta ma kanku alheri ku haramta ma al'umma saboda bid'a da son zuciya mun gano wannan da kyau saboda bid'a da son zuciya ina kuka samu shi eh ko kuna gudun wai mutane su zage ku mutane su ci mutuncin su yi mana ba sun gaji da zagi mu sun kyale mu ma abatan mun gane zagi da wahala ɗan lokaci ne zai tafi jemage da ya makale a bisha me ce wahala iska ce wahala iska ce me yake nufi za ta zo wanda bai fahimci wannan ba ko to zai yi wauta ko menene ko mai zuwa da tafiya ne zai zo ya zama nasiyan manasiya shi sa ka zama kana da zurfin tunani da hangen nesa kan nazarinka ya tsaya a iya kokon gabanka ana fahimtar wannan in ya tsaya ya kokon gabanka ka wahala wannan zan makokin da ake bida'a ne alu suna ku daina kun fahimci wannan da kyau ku allah ku daina ba daidai ba ne kuna ja ma kanku bala'i kuma kuna bayyana ma al'umma dama ku zaune gari banza ne an mutu ka ji harkan ka shi da lokacin shi ya jira ka ne eh to jira me kake kai jira me kake kuna fahimtar wannan wannan zama makokin ku sau da aikin banza ne ba shi cikin ƙur'ani ku tambayi duk alaramman da ka sani alarama akwai ayin zaman makoki duk hadisan annabi ba shi babu a fikihu babu a tauhidi ba ka da inda za ka je ka ga zaman makoki a duniyan ilimi kaf in kana binciken littattafan maguzawa na da to cikin masadiru tashirayil islami akwai koyi da maguzawa ne shi sa ku daina kawai an kusa a kai lokacin da ya kai rasuwa na je gaisuwa idan na gina na isa da waɗanda suke wajen duk zan kaɗa su an watsa su duk ku tashi ku tafi yan bid'a kawai in ci annada mun duk wanda ya tsaya kuma sa mai bulala mun gano nan da kyau ku amma in na ga imaninka ana lallashin ka ne sai ma ziya in tafi gano wannan in kuma na san cewa idan ka ya riga ya kekashe ya bushe sai ma ziya in tafi to ka aje kanka ina kake ka riga cikin ta kulubuhum ne ko kana cikin qasiyatu kulubuhum ne to ni ba zan faɗo kowa ba inda kaga na zo na yi na tafi ko to kawai ka nemi ina kake nan kake ko can amma ka ya ce to kowa ya tashi to na san cewa kai kana daga cikin arrasikhuna fil aqida almusbit musbit fil iman yasa duk wanda dama yake haka ba zai zauna ba ana gama zai kama hanya yin shi daga ɗibo abinci ana ba mutane suna cin haram a zauna ana gulma ana hiyar ana za mu zo babin za ku ji ai za mu zo da littafin al'azkar na al'imamun nawawi shekara 700 da wani abu da mutuwa ku da suke raga da wannan zaman makokin da mutane suke kaji kana yin ta'aziyya ka gama ka tafiyanka za maka tukwaici da rigan aljanna Da filin kiyama za ka bararrace to kawai ka je wani ya bata ma lokaci wai kana gudun wai wani mai rababban baki zai zage ka ita yi mana inda zagi na illa zagin da na ci ban tunanin an haifi wani ɗa a maguma da ya zagu iri na mun gano wannan na kyau ko to me zagin yi mun mun gano wannan na kyau gani da raina lafiya lo to kai ma zagin me zai maka kawai ka ce wa ana zagin ka don ka ji karama mana koko ka zaga yin zage ka laifi ne sai ne kawai kyale ka domin ka ƙara nauyin aiki ina fatan mun fahimci wannan da kyau allah ya tsare mana imanin shi yasa jama'a kuna yin ta'aziyya kawai ku tafi ku uban shi ne fa ya mutu wai ba zai zama makoki ba don allah ya sa shi aljanna ka je ka fitar da shi cinda da ba a zama makoki ba inda sallah zai baka sai ma ka ragon laye ba ba zai je wannan maganan ba haka ne ubanka ya mutu ba kai bida abu ya zama abun wai a rika za yawo a gari ana zagin ka amma uwarka ba ce mata a tabban sallah bai ce komi ba sau dama shi bakin shi bakin tallata bid'a ne la shi kyauta wani hadisi akhar al-khatib khatib al-baghdadi ya fitar da shi a jizi na bakwai shafi na 390 bakwai wabin asakir da ibn asakir a mujalladi na sha biyar a jiz'i na sha ɗaya jiz'i na farko shafi na casa'in da ɗaya wabin abin sheba ibn abin sheba ya fitar da shi a shafi na ɗari biyu da sittin lamba hadisi na uku wa hul albani fadilatul allama al-muhaddis al-asar muhammad nasir ibn nuh al-albani ya inganta wannan hadisi fil irwa il galil fi takhrij hadisu manar sabil a jizi na uku lamba hadisu na 764 faqala rajulun ya rasulullah sai wani mutum ya ce ya manzan Allah ma yukhbiru biha me ma'anan ma yukhbiru faqala sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce yana takawa yana jin daɗi yana bulum bulum a cikinta kun gano wannan da kyau ko ya gabeto ya kai ya komo kawai yana sheki da koren tufafin aljanna daga zuwa ta'aziyya daga zuwa jaji da jajantawa allah ya samu dace ka raje don tsegumi ka je ka gama an baka rigan ka batta a can ana ko bayi gulman da kai can za ka batta ka ɗauko buhun kashi eh zunubi ba gara kwandon kashi da zunubi ba shine sai yake cewa ya'ani yaqbidu ala hadil hulla zai rika yangan shi cikin wannan riga kuma hulla ce up and down riga da wando idara an nasu alai hadil hullatul hadara in mutane su gan shi da wannan tufafi gabatuhu sai su rika fata kun gano wannan suna so a ransu ina ma da su ma suna da ita ya kai ya komo ya kai ya komo ina fatan mun gano wannan da kyau kama ce yaro baban shi ya je aikin maka sai so mai kayan sojoji da yan bindigan wasan yara yaran unguwa ba ga suna ta sha'awan shi ba suna ji a ransu ina da su ne ina da su ne haka duk wanda ya fito da wannan tufafi kyawawa na ta'aziyya a ranar kiyama al'umma za su yi ta gurin ina ma ina ma ina ma da a ce su ne allah ka samu ma mu dace ma'ala ya alhadis akhrajahu al-khatib fi tarihi baghdad وابن أساكر في تاريخ دمشق وله شاهد عن طلحة بن عبيد الله مقطوعا أخرجه ابن أبي شيبة في المصنفه قال الشيخ الألباني هو حديث حسن بمجموع الطرق طريقين الألباني شاك هذا حنيو ينقل حديث زي زمان حسن وقد فصل ذلك الشيخ رحمه الله مع الألباني كم بياني دلا دلا, دلا fi isbati annal hadis hassanin bi cewa hadisin kyakkyawa ne bi ta hanyar hanyoyin shi biyu fi kitabil mati a cikin littafin nan nashi mai daraja irwa'ul galil fi takhrij hadis manar sabil Ya mun gano wannan da kyau aka ki so bayi sai kokarin ayyuka masu kyau ayyukan alkhairai su amfana kuma su mutu su bari ana amfana inda waɗannan rubuce-rubucen da ya yi mu ne muke amfana a yanzu shi ma yana yana amfana da ya bata lokacin shi bai bafa isa kai ma kaka bata naka hunaka hadisun malaci har ila akwai hadisi da annabi ya ce man aza musaban duk wanda ya je ta'aziyya ya lallashi da baki da haƙurtar da wanda aka jarabce shi da wata damuwa falahu mithlu ajrihi wani yana da kwatankwacin ladan shi mun gano wannan da kyau ko mala ce hazal hadis mashhurun alal alsina wani hadis ya shahara a bakin mutane tun da ka ji nan kasan da magana lakin lakinnahu hadisun da'ifun sai da wani hadisi ne da'ifi kama bayyana zalikal imamin nawawi rahimahullahu ta'ala kama yadda nawawi ya ambata fi kitabil mati a cikin littafin shi mai daraja al-majmu' sharhul muhazzab وكما بين ذلك أيضا الإمام الحافظ ابن حجر كمان ابن حجر أنبت في تلخيص الخبير وهذا حكم عليه بالضعف ما ليش وكذا حكم عليه بالضعف حكم دي هر إلى يو أن حكم تونا حديثي دروني أيضا الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الجليل شان حديثي ضعيفي hadisi mali ce an haraja tirmidhi al-imam at ya fitar da shi fi kitabil janaiz babu ma ja fi ajri man aza musaban a babin da ke bayani akan ladan duk wanda ya ma wanda ya fada cikin wata damuwa da musiba ta aziya a jizi na uku shafi lamba hadisi na uku wa ibn majah fil janaiz da ibn maja a cikin kitabul janaiz babu ma ja a fi thawabi man a aza musaban ya fidda shi a jiz'in farko lamba na dubu ɗaya da ɗari shida da biyu wal bai haƙiyu fi sinan al-kubra da limam albaya bayaki a cin asinan al-kubra jiz'i na hudu shafi na hamsin da tara wa qala abu isa haza hadisun garibun abu isa tirmidhi ce wannan hadisi ne da ifi wa da afawul albani fi da ifi sunan tirmidhi albani ya raunata shi a da if na sinanin tirmidhi lamba na daya allah madaukin sarki ya saka masu da alkhairi aidan har ila yau dai mina sunna yana daga cikin sunna an yi azal muslim akhahu bima ya zunnu na fihi tasliyatan lahu ana son mutum ya je ma dan uwan shi ta'aziyya ne da kalmomin da kake ganin zai natsar da zuciyan shi fa in hadarahu kalamun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi ta'aziyya in zancen annabi ya faɗo ma a rai dangane ta'aziyya fa huwa akmalu wa aula wa afdal kai amfani da kalma annabi shi ya fi cika ya fi dacewa da falala lakin in lam ya hadirhu fala ba'asa in baka haddace ko abin ya faɗo ma a baka ba to babu laifi an yu'azzal muslimu ikhwanihi bi ayyi kalamin shine ke amfani da kowane irin kalma ya zunnu anna fihi tasliyatan wa tasbiran li ahlil mayyit wanda yake ganin wannan zai kwantar da hankali da hakurtar da iyalan wannan mamaci fi musibatihim dangane da wannan musiban ta same su ya'ani rajulun min abna'ana ya kulili wanda daga cikin 'ya'yanmu ne yake cewa wallahi ya sheikh ana la ahfazu hadithin nabi ni ban haddace hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake cewa lillahi ma akhadha wa lillahi ma a'ta wa kulli shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib kaji kaji ta'ziya kace lillahi ma akhadha abinda Allah ya karba da mana shi ne walillahi ma a'ata abinda Allah ya bayar da mana shi ne wa kulli shay'in indahu bi ajalin musamma komi da ka gani to allah maɗaukin sarki ya sanya mai lokacin da zai tiki faltasbir bawa ka yi haƙuri waltatasib ka nemi ladan ka wajen allah mun gano wannan da kyau ku yi haƙuri nemi lada a wajen mai abin yana da shi falle-falle zai falla maka ya baka ma ya ce ala zihinik abinda da duk ya zuwa ƙwaƙwalwanka wa ala lisani ko a harshen kama dama mundabitan bi dabit shar muddin ya dace da ka'idan shari'a falata kullahu kun gano wannan da kyau ko ka faɗi wannan amma karka ce albaqiyatu fi hayatik albaqiyatu fi hayatik ma'anaha khata min nahiyati shar'iyya suna amfani da cewa wai Allah ya wanzar da raguwan kwanukan da bai yi ba a kwanukanka don suna ganin ai an rage mai ne aka gaggauta ɗaukar ran shi to abin da ya kingiya ka ɗauke bai kai ba to ya zama cikin kwanukan ka ya ce limaza li annal baqiyat fi hayatik al murad minha annal mayit mata naqis umur cewa macin ya mutu bai cinye kwanukan shi ba wa annal umur naqis hadha rabbuna yudifuhu li hayatika anta za mu zo mu tattauna wannan karatu na gaba kusa alama daga inda ya ce ma ya ati ala zihnik